Amincin Allah ya tabbata a gare ku masu saurare kamar yadda muka saba kawo muku shari kan fitattu da matare rayuwarsu da ma labarai a duk inda suke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Cikin wannan sako za ku ji cewa ƙasar Faransa ta shirya tsab da ita da ƙasar Amerika domin kai wa ƙasar Nijar babban farmaki a halin yanzu inda ta ba wa ƙasar ta Nijar nan da sa'o'i guda uku ma'ana kwana uku inda bata mayar da tsohon shugaban ƙasar kan kujerar sa ba Muhammadu bazum in dai ba a mayar da shi kan kujerar mulkinsa ba za su buɗe wa ƙasar wuta idan wannan shine farkon shigowarki ko ka wannan tasha ta mu na farko dan na mana subscribing kana ku danna alamar kararrawar sanarwa domin hakan shine zai ba ku damar isa ga sababbin bidiyoyinmu a duk inda kuke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. za ku ji cewa ƙasar Faransa da ƙasar Amerika sun shirya tsab domin kai wa ƙasar ta Nijar hari inda suke bayyana wa ƙasar Nijar ɗin nan da kwana uku in ba su mayar da tsohon shugaban ƙasar ta Nijar ba Muhammad Bazum kan kujerar mulkinsa za su buɗe wa ƙasar wuta. inda wannan abu mutane da dama suke ta cewa inna lillahi wa inna ilaihin raji'una in dai aka ce za a yi haka za a jiskata da dama kuma shi wannan shugaban sojojin na ƙasar Nijar ya kamata ya gane kar a zo ana zubar da jina ne amma a yanzu shi ma shugaban ƙasar ta Nijar ya daɗa bayyana musu cewa sai dai fa a yi duk abin da za a yi amma ba zai mayar da tsohon shugaban ƙasar ta Nijar ba Muhammadu Bazum kan kujerar sa. inda yake bayyana wa mutane cewa shi ma a yanzu ya shirya tsab domin tunkara duk wani wanda ya zo mai da farmaki domin kare kansa inda shi ma dai ya nemi haɗin gwiwar ƙasashe da dama domin su taimaka mai ƙasar rasha ita ma ta bayyana mai cewa za ta taimaka mai gurin gurin wannan farmaki da za a kawo musu domin su kare kansu amma dai ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku ci gaban labaran nan a duk inda kuke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya.